كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا شاشدة قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قرى دبور الأريه إلى أربعين دا أربعين دا أكو هنا كما شابقي قوات هؤلاء ميلادية دبور دا أشرين دا في قبل كراتم من التفسير القرآني من جرمى مناشين تفسير لسورة النساء a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta casa'in da uku yau za mu tashi da yardar allah da amincewarsa farkon aya ta casa'in da hudu fatan mu dai ubangiji ta'ala ya datar da mu da karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai bismillah بسم الله الرحمن الرحيم

ta'ala ya ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani idan darabtum fi sabilillahi idan kuka fita yaƙi saboda Allah dan ɗaukar karmar Allah fata bayyanu ku yi bincike wala taqulu man alqa ilaykum salama kar ku faɗa ga wanda yi muku sallama ku ce da shi lasta mu'minan kai ba mu'mini bane tabtaguna rabbal hayati dunya kuna neman dan wani jin daɗi na duniya fa inda Allahi magani mu kafira ganimomi masu yawa suna gurin Allah subhanahu wa ta'ala kadalika kuntum min qablu kuma kuwa kasance kafin wannan lokacin famanna Allahu alaikum Allah yayi muku baiwa fata bayyanu ku yi bincike inna Allah kana bima ta'maluna khabira haƙiƙa Allah ya kasance masani ne dangane da abin da kuke aikatawa ubangi subhanahu wata'ala bayan ya bayan Allah ta'ala yayi maganar hukunci na kuskure cewa mumini baya kamata ba zai yi mumini ya kashe mumini ba sai dai in ta yi kuskure ubangi ta'ala ya faɗi irin hukuncin da wanda ya kashe mumini da kuskure irin abin da zai na kafara da kuma abin da zai biya na biya sai kuma Allah ta'ala yi narko babban narko ga mutumin da ya kisa kisa na ganganci Allah ta'ala ya ce mai yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahum azaban Allah ya jira mai irin wannan narkon irin narkon da ba wani laifi bayan suka da Allah da Allah ya jira mai irin wannan narkon sai Allah ta'ala ya ja kunnan mu'minai cewa idan suka fita yaki to su tantance su yi bincike su gane mutumin da ya cancanta a kashe shi wanda shi ba musulmi ba ne da kuma wanda ya bayyanar da musuluncinsa wanda wanda baya cancanta a kashe shi Allah ta ce ya ayyuhal ladina amanu Allah ya kira su da suna na imani Allah ya ce ya ku wanda suka imani idan darabtum fi sabilillahi idan kuwa tafi yaƙi da jihadi fi sabilillahi dan ɗaukar samar Allah fa ta bayyana to ku yi bincike ku yi bincike dangane da mutanen da kuka haɗu da su ku yi bincike cewa musulmi ne ko ba musulmi ba faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu a a wanta wuyar yana cewa faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani yace wannan kai na nuna cewa dukkanin mutumin da a zahiri ya bayyana da musulunci to aya tana ishara cewa baya halatta a kashe shi matukar a zahiri ya bayyana da musulunci ka to babu ruwanka da baɗininsa ba ruwanka da abin da ke cikin zuciyarsa ta ta'ala bai mutu da kai wannan ba to ku yi bincike kafin ku kashe mutum in dai ya bayyanar da musulunci to magana ta riga ta kare babu dama a taɓa shi Allah ya ce wala taqulu liman alqa ilaykum salama kada ku faɗa ga wanda ya je hu sallama a gare kada wani ya muku sallama domin sallama na cikin abin da yake nuna musulunci mutum ina kamar yadda ibn ashur yake faɗa yake wannan ke nuna cewa idan mutum zahiri ya bayyana muku da musulunci ta hanyar ya ce la ilaha illallah a zahiri kun ji kuma bai wani abu da saba la ilaha illallah a lokacin ba ko kuma a'a kawai kun zo sai muku sallama wannan alama ce shi musulmi to Allah ce kada ku ce da shi lasta mu'mina kai ba mu'mini ba ubangiji Allah ya ja kunnan su kar ku ce kai ba mu'mini ba tunda a zahiri ya bayyana mu'mini din ne tunda ne tunda muku sallama ta hanyar ya ce muku assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ce kada ku yaka tabtabuna arbal hayati duniya kuna neman dan wani jin daɗi na duniya Isa ibn Ashur yake cewa daga cikin abin da zai nuna maka ka da a ce mutum zai yi sallama din da kashe shi ba tare da san dau dukiyarsa ba to da sai zama da dan dama da mai ko ba za su yi haka ba idan suka kashe shi za su dau dukiyarsa ne shi yasa ubangiji ta ala ya biyo abin da cewa tabtago da arzal hayati duniya kun kashe shi ne don kuna neman dan wani jin daɗi dan wani mata'i na rayuwar duniya ta Allah ta ala ke fa inda Allah maganin kafira ganimomi masu yawa suna gurin Allah suka ce ganimomi masu yawa suna gurin Allah ma'ana yanzu ubangiji ta'ala bai muku buɗe na ganimomi ba amma a nan gaba suna nan ubangiji ya ta yanda muku zai muku buɗe kuma ka yi a tsawon tarihi kusan tun daga yakin Kaibar, musulmi ake kai musu buɗi aka yi kaibar aka yi hunayen musulmi su sami dukiya mai yawa da kakwai gaggawa kashe wani mutum don ku nemi wani abu na jin daɗin duniya bayan ya bayyana da musulunci gani momin da kuke so ku samu ubangiji ta'ala shi ne mai wannan gani momin masu yawa suna gurinsa allah ta'ala zai muku buɗi a kansu a nan gaba imamul bukhari a da imam ahmad hakanan alhakim sun fitar da hadisi daga abdullahi dan abbasin allah ya kara masa yadda ya ce faɗin allah wa ta ƙulu liman alƙa'ile kuma salama lasta mumina ya ce kana rajulun figo mai matin lahu falaikal musulmuna faƙala assalamu alaikum faƙataluhu wa aka dogo ne mata hufa an zala lahu zalika tabtaguna arzal hayati duniya abdullahi dan abbas ya ce wannan ayar faɗin allah wa ta ƙulu liman alƙa'ile kuma salama lasta muminan ya ce wani mutum ne ya kasance yana kora in dabbobinsa sai ya haɗu da musulmi da ya haɗu da musulmi sai ce musu assalamu alaikum ya musu gaisuwa irin ta musulunci wata ke nuna cewa shi musulmi ne faƙataluhu wa aka ne mata sai suka kashe shi suka kore in dabbobin nasa ya ce an zalallahu zalika sai Allah ya saukar da wannan ayar har izuwa faɗin Allah tabtaguna arbal hayati duniya har izuwa faɗin Allah kuna neman dan mata'i na duniya ma'ana nan dabbobin da ko kore dan wani mata'i ne na duniya to bangi ta'ala gani ganimomi masu yawa suna gurinta sai Allah ta'ala ya tana musu irin baiwar da ya musu da kuma halin da suke a ciki da sai Allah ya ce kadalika kuntum min qabl kamar haka kuka kasance min qablu kafin wannan lokaci Mana idan mutumin ya zama boye imanin ta yake shi sa ku gane musulmi bane amma da kowa zai nuna muku cewa ku shi musulmi ne to kuma a da ku kasance kuma da a tsorace kuke kuma da koyi imanin ku farfa farkon musulunci sanda ana garin maka ba kowa da ke bayyana da imanin ka to kuma da haka kuke ba kwa iya bayyana da imanin kuma da haka kuke koyi imanin na kuke wannan shine tafsirin da yawa daga cikin malaman tafsiri kuma wannan shine ikhtiyarin shekul mufassirina ibnu yarid tabari alayhi rahmatullahi wannan shine ikhtiyarin amma wasu cikin malaman tafsiri suka ce kana ya kuntum min qablu ay lam takunu mu'minina ha kuwa kasance a da kuma ba mu'mine bane Allah ne ya muku baiwa ya shirye da ku da addinin musulunci wannan shine tafsirin sayyid ibn jubair kuma shine tafsirin wasu cikin malaman tafsiri sai dai in ka kalli tafsirin guda biyu ba ta karo da juna da haka kuke ba ku san musulunci ba ba ku yi imani ba Allah ya aiko manzala ku kai imani da shi ta ka kuntum min qabl haka nan kuma a farkon musulunci din koye imanin kuke kamar yadda su ma irin wayannan mutanen ƙauyen ba su da ƙarfi inda suke suna koye imanin amma sun haɗu da ku sun nuna muku cewa su mumine ne sun imani to ba muku da bincike na cewa a zuciya sun ko ba su wannan aikin na Allah ne subhanahu wataala kaga yadda kuke boye imanin ku a da su ma ka suke boye imanin su a yanzu famanna Allahu alaikum ubangiji ta'ala shine muku baiwa Allah ya muku baiwa ya karɓi tuban ku ko musulunta ko Allah ya muku baiwa ya karfafa addinin musulunci har ya zamana yanzu kuna iya bayanar da imani malaman tafsiri suka ce wannan ke nuna cewa idan mutum zuciyarsa tana raya maje wani aiki na saba wa Allah to dinga tuno irin ladan da ubangi ta yake bai wanda ya wa abin da yake saban Allah ne sannan kuma ya dinga tuno irin ukubar da Allah yake wa wanda ya saba masa idan ya yafe masa ba wannan zai taimaka masa wajen wajen kauce saba Allah subhanahu wataala kamar yadda anan Allah ya ja kunnan su cewa kada ku yaka kuna neman wani abu na duniya domin ga gani ganimomi a gurin Allah subhanahu wataala sannan kuma faɗin Allah ka kazalika kuntum min qablu wannan ke nuna cewa kada Allah ta'ala ya haɗa ka da wasu mutane sawa'in ka ne ko ƴaƴanka ko matanka ko kuma wasu yaranka ya zama ka zo mai tsanani a kansu idan ka ne kana koyar da su karatu kar ka zama matsanancin da zai zama abin da ka faɗa kana buƙata nan take sai an fahimce shi kai ma da haka ka koyar da kai wani abin baka ka kar ka zama mai tsanani cewa sai an yi kaza sai an yi kaza kai ma da da baka iya ba kai ma ka kai tarbiyyar ka aka yi haka nan idan ƴaƴa ne kada ka wuce gona da iri a wajen tsananta ƴaƴanka yayi kaza a dinga tsine mar ana ɗaukan matakai munanan matakai domin kai ma sanda kana yaro ta kila kai abin da yafi wannan daga baya ubangiji ta ala ya gyara ka ubangiji ta ala ya shirye ka to haka nan duk wani jagoranci da za ka yi wannan na nuna cewa kada ka tsanantawa irin tsananta da ta wuce ta misali ba ana dafin ka kyale kai yi sakaci ba amma dai kakka tsananta dan kai ma kafin ka zo wannan yanayin ko kafin ka zo wannan kujerar kai ma ta kila wannan abubuwan kana aikata su musamman wajen tarbiyya yara da kuma wajen karantarwa saboda kuma da haka kuke daga baya ubangiji ta'ala ya yi muku baiwa to sai ubangiji ta'ala ya ƙara cewa fata bayyana wannan sai zama takin ne mata kaddama Allah sai ya ƙara maimaita dai fata bayyana ku yi bincike ku tabbatar ai fata bayyana ai fata sabbit ku tabbatar da mutumin yana da imani ko bai da imani ta wace hanya ta hanyar abin da ya bayyana a zahirinsa Allah ta ce inna Allah kana bima ta'maluna khabira hakika ubangi ta'ala ya kasance masani ne dangane da abubuwan da kuke aikatawa sai bin jubair ce wannan talibi ne da wa'idi ma'ana Allah ta'ala masani ne bisa abin da kuke aikatawa ma'ana ubangiji zai muku sakayya akan abubuwan da kuke aikatawa idan ayyukan kuka kai na alkhairi ubangiji zai muku sakamako na alkhairi ya baku aljanna idan ayyukan da kuke aikata munanan ayyuka ne ba ku tuba ga Allah ba ko Allah bai yafe muku ba to ubangiji ta'ala kuma zai muku azaba kan wannan idan aikin da kuke kafirci ne da shirka mutum ya mutu bai daina ba to ubangiji ta'ala zai masa azaba akan wannan subhanahu wa ta'ala sai Allah yake Thank you.

ubangiji ta ce la yastaula qa'iduna min al-mu'mina ghayru ulul darar ba za a hada waɗanda suka yi a zaune ba su fita jihadi ba daga waɗanda ba ma'abuta da rura ba wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ba za a hada su da wanda suka fita jihadi da rayukan su da dukiyoyin su ba ba za a hada su ba faddala Allah al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim na daraja Allah ta'ala Allah ya fifita masu jihadi da dukiyansu da rayukansu akan wani ka zauna Allah ya fifita su da darajoji wa kullum wa'ada Allahul husna amma dukkanin su bangi ne musu tanadi da alƙawarin aljanna wa faddala Allahul Allah alla qa'idina ajran azima ubangi ta'ala ya fifita masu jihadi akan wanda suke zaune Allah ya fifita su da lada mai girma darajatin minhu ladan shi ne su darajoji daga gurin Allah wa magfiratan da wata gagarumar gafara wa rahmatan da rahama wa kana Allah gafurar rahima haƙiƙa ubangiji ta'ala ya kasance mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne subhanahu wa sai ubangiji subhanahu wa yake bayani dangane da wanda suka fita jihadi da wanda ba su fita jihadi ba dan ko duba siyakin ayoyin za ga kin faɗin Allah harmdul mu'mina ala qital ake ta magana kan jihadi kan jihadi kan jihadi to tunda ubangiji ta'ala aya da ta gabata ya ja kunnan mu'mini cewa a gurin yakin ta dinga tantancewa ta dinga tabbatarwa ta dinga yin bincike to kuma kada ki zaton wancan zargin da Allah ya musu kuma yasa su daƙirin sujada bayan jihadi sai Allah ya nuna a'a a wajen jihadin nan suna da lada mai girma suna daraja mai girma suna da matsayi mai girma a gurin Allah dangane da yin jihadi sai Allah ya nuna cewa suna da fifiko masu fita jihadi suna da fifikon daraja da falala da matsayi a gurin Allah kan wanda ba fita jihadi ba Allah ta ce la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulul darab wanda ke zaune daga muminai ba wanda ke ma abuta larura ba wanda ke lafiyayyu ba wata larura tare da su Allah yake ba za a daidaita su ba wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ba za a daidaita su suke fita jihadi saboda Allah su yi jihadin da dukiyoyinsu da kuma rayukansu saboda masu jihadi ibnu ashir yace asali in aka ce al jihad ana magana badal judi bin nafs mutum ya bari kokari da ransa da sai zama dukiyar tabi ce saboda jihadi ana yin sa dukiya ana ba da rai sanako kuma dukiya tana yin aiki sai Allah ta lace ba za a haɗa waɗancan da suka zauna ba su jihadi ba kuma ba su da ta barura idan aka ce masu barura su ne kamar al'asalu abbarar asali suna maganar makanta ne shi za ka ana cewa da makawo abdarir amma daga baya sai zama kalma ana amfani da ita akan dukkan wata cuta shi sa Allah ce laysa alal a'ama harajun wala alal a'raji harajun wala alal marid haraj makahu ba shi da laifi don bi fita yaƙi ba gurgu ba shi da laifi in bi fita yaƙi ba hakanan mara lafiya bai da laifi in bi fita yaƙi ba to wasu wa'annan wanda lafiyayyu ne ba su da wata matsala tare da su sai suka zauna ba su fita yaƙi ba to Allah ya ce ba za a daidaita su a wajen daraja da lalata da matsayi a gurin Allah a kawai su fita yaƙi saboda Allah ba ba za a haɗa su sai ya zama kenan su ulul barari ma'abuta barura wanda su basu ta yaƙi ba su suna da lada cikakke na fita yaƙi amma in ya zama na a zuciya suna da niyyar da suna lafiya su ta yaƙi amma su ma gar a ƙunar barar ɗin da a ce a zuciyarsu ba su da wannan burin ba su da niyya ta inda suna lafiya su ta yaƙi to da ba su samu lada na masu jihadi sai ya zama kenan duk wanda yake ma'abutin barura ne ba zai iya fita yaƙi ba ta hanyar shi makaho ne ko gurgu ne ko dai mara lafiya ko wani abu da yana ya yaƙi ɗin. amma yana da burin da ubangiji ta'ala ya baki dama da lafiya da ya fita wannan yaƙi ɗin. to sai zama shi yana samun cikakken lada na jihadi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi isa a imam bukhari alayhi rahmatullahi ya daɗi ce daga an dan malik Allah ya kara masa yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ce inna bil madinati aqwaman ma tabtum min masirin wala qata'tum min wadiyan illa hum ma'akum fihi manzo Allah lokacin an fita yaki sai manzo Allah ana cikin tafiya sai ce a Madina kun bar wasu mutane ba wata tafiya da za ku yi ba wani kwarge za ku ƙetare face suna tare da ku a cikin ka suka ce wahum bil madinati ya rasulullah tana kuma madina manzo Allah ce na'am hasabahum al sai manzo Allah ce uzuri ne hana su zuwa yaki kuma wannan shine ka'idar fadin manzo Allah innamal a'malu binniyati wa innamal kullu imrin ma'ana sai dai kamar yadda aka sani duk da niyyar su za ta kai su matsayin su samu ladan jihadi amma kuma ladan su ba zai kai ladan wanda su suka yi mubashara wajen jihadin ba ba za su kai ba a ka'ida ta musulunci dukkanin wani aiki da wani uzuri ya hana kayin sa kana da niyyar ka yi shi ko ka saba da zai uzuri ya hana kayin sa Allah ta rana baka cikakken ladan ka kamar yadda zuwa hadisin ubadu dan samikin Allah ya kara masa yadda ruwayar imamul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan marda al'abdu abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha manzo sallallahu alaihi wasallam ce idan bawa yayi rashin lafiya ko yayi tafiya to za a ci gaba da rubuta masa aikin da yake lokacin da yake da lafiya ka saba kana da lafiya kana yin wata sallah da daddare a goma sha ɗaya yanzu rashin lafiya sai ta sami ka ba za ka iya ba to duk daren in yayi lokacin sallar sai Allah ya rubuta ma ladan wannan sallar ko kuma tafiya ce ta kama ka an san tafiya yanke shi ta azaba da ka yanzu abinda kake na ibadodinka wani aiki da kake a halin da ba na tafiya ba to in tafiya ta kama ka ce Allah ta ya ci gaba da rubuta maka ladanka kuma wannan shine abin da Qur'ani ya ishara cikin tin wa tin wa zaitun wa dur sinin wa hadha al-balad al-amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim sai summa radadnahu asfar kafirin tala ce illal ladina amanu wa amilu salihati falahum asrun ghayru mamnun kaga tunda radannahu asfar kafirin an mai da mutum ya zama asfar kafirin ta hanyar ko ya tsufa ko rashin lafiya ko kala to amma ubangiji ta'ala sai ce yana da lada a gurin ubangiji gayar mamnun ladan da ba za a hana shi ba mana aikin da yake yi din a da a bayan zuba zai iya ba to ladan Allah ba zai hana shi kaga wannan ke ma cikar rahamar Allah da falalar subhanahu wa ta'ala da haka sai zama kenan almujahiduna a a a ulbaran in dai da niyyar su fita yaƙi ne suna da wannan niyyar a zuciyarsu to sai zama su ulbarari sai zama za su samu ladan jihadi sai dai kamar yadda na faɗa ba za su kai ladan da jihadin ba da abin da ke nuna wannan hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda a hadisin hadisin akwai lafazin imam bukari akwai lafazin imam muslim zan ka lafazin muslim dan ya fi shahara tun da shi muka karanta a cikin arba'in nawawiyya za mu ali dukuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim kaga sai sai sai manzo Allah yace Allah bai sanya muku abin da za ku yi sadaka ba yace inna bi kulli takbiratin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu tazbihatin sadaqa to ya zo a ruwaya cikin sai muslim duk da akwai dan magana kamar ruwaya din kamar akwai inqita'i cewa su ma masu kuɗin sun ci gaba da yin wannan din ba tasbihi bane kabiri su ma masu kuɗin sun ci gaba da yi sai talaka sai ƙara dawowa gurin manzon Allah cewa to fa abin da kake mu dinga yin su ma ga shi na yi sai manzon Allah yace zalika fadlullahi yu'ti man yasha to kaga da daliya kaɗai kana kai ladan wanda ya aikin ai ba su da matsala ko da ba sun da gurin manzon Allah ba da fa ubangi subhanahu wataala ce ba za a hada su ba in dai ba musu da ruwa ba su ma fa ruwa kenan za a samu ladan jihadi din idan da niyyar suna da niyyar su jihadi din Imam al-Bukhari ya fitar da ruwa daga Al-Bara ibn Azib Allah ya kara masa yadda yake cewa lamma nazara la yasalu qa'idun min al-mu'minina lokacin da wannan ayar ta sauka yake da a rasulullahi sallallahu alaihi sallam zaidan sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya kirawo zaidi a zaidu bin zaidu bin sabit an sai zaidu bin sabit a yana cikin kuttabul wahayi a wata ruwa ta imamul bukhari ta hanyar sa'id bin sa'id sa'idi Allah ya kara masa yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amla alayya in ji shi zaid bin sabit yake manzo Allah ya min shifta an san shifta ko eh shifta ba san shifta ba to tsaya ku ji tsaya ku ji an san dictation eh to dictation yaran ku ne ko ka san shi ba ku san yaran ku ba shine shifta ana faɗa kana rubutawa to annabi yana karantawa zaid bin sadi yana rubutawa yace amla alayya la yasul qa'iduna min almu'minina wal muhajirin fi sabilillah yace faja'a ibn ummu maktum yace sai ga ibn ummu umm maktum an sai ibn ummu maktum makahu ne yace sai ga shi ya zo wa huwa yamliha alayya lokacin manzala yana mutuntarta فقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهد sai bin umar maktum ya ce na rantse da Allah ya manzan Allah da zan iya jihadi da na yi jihadi sai mai ruwa ya ce wa kana a'ama saboda ya kasance makaho ne shi sai fa anzalallahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka sai Allah ya sako da manzo Allah wahayi zai dan sabi yake cewa wa fikadahu ala fakidi yace lokacin cinyar manzan Allah tana kan cinyata fa taqulat alayya hatta kiftu an tarda fakidi yace ce cinyata ta nauyi har sai rin tsoron kar cinyata ta ragargaje saboda wahayi yana da nauyin gaske duk tsananin sanyi aka manzan Allah wahayi gumi yake ka kwajin abin da Allah yake ne inna sanulqi alayka qawlan thaqila yasa wata rana annabi na tafiya akan akan abun hawansa kan taguwarsa da aka yi mar wahayi sai da kirjin ce da kidasa saboda nauyin wahayi yasa an annabi manzo Allah wahayi abin tausayi ke zan sallallahu alaihi wa sallam yace sai na ji kamar haka sun musuriya an sannan aka yaye manzo Allah an gama wahayi kenan yace fa anzalallahu ghayra ulul darari sallallahu alaihi ya sako da ghayra ulul darari banda ba abu talar ruwa su ba su da matsala za su samu cikakken lada idan musu jihadi kaga ubangiji subhanahu wata'ala za ga akwai ta babbar hikima ta Allah ana da ubangiji ta'ala bai ballantawa ko ko bai dora yaki akan ulul zarar ba zaka ga daga cikin hikima din da ta sa ubangiji ta'ala bai dora musu ba da a ce su ma za su samu laifi a gurin Allah ko ba za su samu lada ba to da ulul zarar za su da kokarin su ma sai an fita da shi yaki to kuma idan an fita da su yaƙi za a zama ne kallon alan nashi sai dai ku ce musu wahala sai dai ku ɗauke su sai dai ku kai su can sai dai ku kai su can kaga za su rage ƙarfin mu ne sannan kuma da cikin falala da hikima ta Allah Allah ta rage haɗa musu musiba guda biyu ba ga musiba ta larura da Allah ya haɗa su da ita ba sa gani ko ba su da kama ko ba su da kaza banda wannan musiba kuma Allah ya haɗa musu da musiba ta rashin lada na wani aiki gwagwaba irin jihadi kaga a falala ta Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar suna da niyyar su jihadi to sai ubangi ta'ala zai ba su irin wannan ladan saboda kyakkyawan niyyar. shi yasa malamai suke cewa niyyatul mu'min khairun min amali niyyar mu'mini ta fa aikin sa da niyya kyakkyawa sai mutum ya sami ladan da aiki da wani sami irin wannan ladan ba kaga wannan da cikin falala ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala yake faddala Allahu mujahidina da amwalin wa anfusihim Allah qa'ibin daraja Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala ya fifita masu jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu akan wanda suke zaune sai Allah ya bayani menene fifita su da Allah daraja Allah ya fifita su da wasu darajoji ubangi ta'ala ya fifita su da wasu darajoji a daraja shine kamar ka ce mataki mataki da za a taka haka kama a ma'ana ne ake nufi wata ɗaukaka ta ta'ala ya fifita su da wani matsayi da wata ɗaukaka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kama ga ka'ida ta Allah subhanahu wa ta'ala idan mutane suna da falala to amma ɗayan ya fi ɗayan falala idan Allah ya faɗi falalan wancan to kar ka ɗauka shi wanda wanda aka falala ɗin shi baya da komai to ban yi tare sai ma bayani shi ma da falala ɗin sai Allah ta lace wa kullan wa adin al da wanda suka zauna din ba su fita jihadin ba da wanda kuma suka fita jihadin Allah ya ce duk su biyun Allah ya musu alƙawarin aljanna dan kada wani ya dauka cewa wanda ba su je jihadi ba su ba su da wani abu Allah zargin su yake kaga wannan ke nuna ma asali kenan jihadi da kifaya ne idan wasu suka fita sun dauke wasu amma a lokacin da aka ayyana ka jagora ko shugaba na gari ya ce da kai za a fita jihadi yanzu ya zan farba ainihin a kanka ko kuma aka kawo musulmi hari gari yanzu duk wani namiji da zai iya yaƙi ya zan farba ainihin a kanka ko kuma ya zama na a yaƙin a wani makami da za a yi amfani da shi kuma duk musulmi kai kaɗai kai sarrafa wannan makamin to ya zan farba ainihin a kanka dole sai ka dole sai ka shi sa manzo Allah ya ce illa jihadin wa niyyatun fa idza stanfirtum fanfiru ma lakum idza qila fi sabilillahi saqaltum ila al bil hayati dunya kaga inda aka nemi ka fito dole ka fito amma idan ba ayyana ka yi ba ba kuma ainihin kawo muku aka yi ba ba kuma wani makami ne ba ni in sarrafa yace kai ba to jihadi akan kafar da kifaya idan wasu kai sun ɗauke wasu shi ta za ga hadisin ibn mas'udin Allah ya kara masa yadda da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ayyul amal afdal inda Allah ko ayyul amal afdal wani aiki ne fa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu li waqtiha aka ce sai ne sai ce birrul walidain aka ce sai ne sai ce al-jihad fi sabilillah har sai aka fara faɗar bin iyaye akan ne akan jihadi me isa saboda bin iyaye fardu ainin ne dole ni na bi iyayena dole ma na bi iyayensa dole wannan ya bi iyayensa kowa a karan kansa ni ba zan bi iyayena ba ce na ɗauke ma bin naka yayan ko zai yi amma jihadi idan wasu ke sun ɗauke wasu sai sa aka gabatar da bin iyaye to amma a lokacin da ya zama an ayyana ka ko an kawo hari ko makamin da za a yi shi ka sarrafa shi to a nan fita jihadi ya fi bin iyaye wani ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ina so in fita yaƙi tare da kai manzo Allah ce iyayenka na a cikin iyayenka ko wanda yake raye yace duka ma sai manzo Allah ce koma gurin fita jihadi ka sai aka gabatar da biyayye su akan fita jihadi amma lokacin da aka ayyana ka ko kuma ya zama da abubuwan da na faɗa guda uku nan ɗaya ya faru to anan iyayenka da za su hana ka fita jihadi ba za ka yi musu biyayya ba saboda nan jihadin farba ainin ne ta wani zai iya ce mutu ai shi ma ibn iyayen farba ainin ne eh ga ka'ida shi ne kaza dole ne kaza dole ne kama shi wannan zan maslaha ce amma wannan maslaha kasa kaga wanne za a gabatar kenan maslaha amma kama kalama duk yayyanka ga iyayenka maslaha ce fasa matsala iya suwa ta shafa iyayenka amma fitowa jari ta irin matsalaha ce amma ce fitowa ka ya shafi abin ya gani al'umma ne baki ɗaya, da ka ga dole shi za a gabatar ana wannan aiki wani cewa fita jihadi faradun ne ala ke yi dan ba farabu ainin ne da sai zama ba Allah ba cewa ce kullum wa adallahu husna ba amma sai Allah ke dukkan su yi musa tsoron aljanna haka tsarin alqur'ani yake dan kada ka dauka wancan din ba su da falala ka kamar yadda ubangi ta lace la yusri minkum man anfaqa min qabl al-fatih wa qatala ulaika a abamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu Allah yake wa kullan wa adallahu al-husna Allah yake ba za a dona suka ciyar suka yi jihari kafin a fito maka ba ba za a hada su da wani suka ciyar suka yi jihari bayan an yi fito maka ba Allah yake ba za a hada su ba matsayinsu da darajarsu da yawan ladansu ba zai zama ɗaya ba amma dan kaka ɗauka wanda suka ciyar bayan fatawa maka ba su da komai ba su da bana sai Allah ce wa kullan wa adallahu husna dukkaninsu an musu ne alƙawarin aljanna haka idan ana maganar wani abu wanda misali abin abin zargi ne shi ma to idan ababen zargin guda biyu ɗaya zarginsa ya fi ɗayan to shi ma dole ka bi irin wannan tsarin misali ka ce ai ba yahudi ya fi mushirki to ba za ka shiru haka ba zai ka ce amma duk kafare ne ko ba haka ba saboda wani kare dauka tun da ka ce ba yahudi ya fi mushirki kai ya dauka shi ba yahudan wani abun arziki ne ya dauka ko yana da wani imani ko makamancin wannan wannan shine yadda alqur'ani yake tsarin kaga sai ubangiji subhanahu wataala sai ya ce wa kullan wa'adallahu husna dukkanin su Allah ya musu alƙawarin alhusna anan shine aljanna Allah ya musu alƙawarin aljanna da kuma wani gwaggwaban lada sai Allah ya ƙara cewa faddalal mujahidina alal qa'idina sai ubangiji ta'ala kuma anan sai ya bayanin da me ya fifita mujahidan akan wani suka zauna Allah ta'ala ya ya fifita mujahidai wani suka fita jihadi alal qa'idina akan wani suka zauna Allah ya fifita su da me ajran aziman da wani lada ne girma za a nan an kawo ajran din bitankir aka ce ajuran don a nuna ma cewa ladan ladan yana da girman gaske kuma ta raka kar cewa aziman ita ma kalma aziman ɗaka ta bittankiyar wanda ke nuna ma ladan ba ƙaramin lada ba ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce darajatin minhu shi sa da Allah ya ce ajran aziman sai kuma ya ƙara ya ce darajatin minhu wasu darajoji ne da gurin Allah wasu matsayi ne da ɗaukakoki da ubangiji ta'ala zai ba su za ku tuna hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda wanda shekaran jiya muka kawo shi zala sallahu alaihi wa alihi sallam yake mutumin da ya imani da allah ya imani da manzo allah ya tsaye da sallah ya azumi zai shiga aljanna ya yi hijira ko bai hijira ba sabai ka ce ya manzo allah ba ba da labarin wannan hadisin ba sai kuma manzo allah ya yi maganar mujahidai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani sabbin jihadi saboda allah suna da wasu darajoji a gurin Allah subhanahu wataala suna darajoji guda ɗari da Allah ya tana dawa masu jihadi saboda Allah tsakanin kowace daraja da ɗayar ya kai faɗin nisan sama da ƙasa ha darajatin minhu darajoji daga Allah nisa za a dinga hango shi yadda ka san kana hango tauraro irin a can sama ɗin naka za a dinga hango shi manzala ce rijalun amanu billahi da rasulihi ba annaba bane wasu mazaje ne suka imani da Allah suka imani da manzon Allah kaga kai zuwa hadisin Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda kaga hadisin Abdullahi dan Mas'udin tambayar manzon Allah akai wa mad daraja ya manzala Allah me daraja din sai manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah yake amma inna laysat bi utbati ummika ma baina darajatayn mi ata'ani ce tsakanin kowace daraja ne aka ani kamar da ibn abi hatim ya fitar da ruwaya din haka nan hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda a wanda yana cin sai haini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna fil jannati mi'ata daraja manzo Allah ce aljanna ko su darajoji matakai na ɗaukaka guda ɗari ya ce adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah wannan matsayan da matakan guda ɗarin gaba su Allah ya tanade su ne don masu jihadi saboda Allah manzala ce ma bai na kula da ne kama na sama'i wal ard tsakanin kowace daraja da nebinta ya kai kamar tsakanin sama da ƙasa kaga shine darajatin minhu wasu da daga ubangiji sannan kuma Allah ce maghfiratan da kuma wata gwaggwabar rahama daga ubangiji afwan daga gaggwa gafara kaga ita ma gafara ka ta bitan kiyar aka ce mafiratan wanda kawo ta da tanshiri mai ke nuna girman gafara wata irin gafara ce mai girman gaske wacce da ita ubangiji ta zai shigar da su aljanna sannan kuma wa rahamatan shi ma ka ci bit tankir da kuma wata gwaggwabar rahama daga Allah sai Allah ta ya ce wa kana Allah gafurar rahima sai Allah ya rufe ayoyin da manya-manyan sunayen Allah guda biyu da kuma manya-manyan sufofi siffa ta gafara da siffa ta rahama saboda mi saboda a baya Allah magana gafara da rahama yi magfiratan wa rahmatan sai ce wa kana Allah gafuran rahima Allah ta'ala gafuran mai yawan gafara ne kai kenan yana cin sunayen Allah al-gafur al-gafur mai yawan gafara subhanahu wa ta'ala ma'ana mai yawan rike laifin bayi ba tare da ya daga su shine kuma abin da muke ta roƙon Allah Allah ya sa Allah ya mana shi a ranar alkiyama mun ka hadisin ibn umar Allah ya kara masa yadda Allah ya sa mana kanaf Allah ya gaya mana kun yi kaza kun yi kaza musallama Allah Allah ya ce na rafa muku asiri a duniya yanzu ma ku je na gafarta muku Allah ya sa Allah ya mana haka kuma sannan a yi maka gafara hama ita gafara laifin a rufe shi kar a kama kare ita kuma rahama daɗi ne kan gafara a baka abin da kake nema misali zuwa kai ka taka min wani abu sai ya lalace to gafara shi ne in ce je ka rama fa in ce je ka in ce kai in ga dubu ɗari ma an fahimta wannan shine bambancin gafara da rahama to ga yana cikin sunayen Allah ma kenan ne arrahim rahim kenan Allah na da suna al gafuru yana da suna ar-rahimu wanda kuma ke tabbatar da siffa ta gafara da siffa ta rahama shi sai zama gafuran da yawan gafara kuma rahiman da yawan rahama so da yawa so da yawa kan abin da ya shafi sunayen Allah da sifofin Allah akwai ababen da ya kamata yan uwa a fahimta amma da yawa ba su fahimta da yawa abin da muke ɗauka sunayen Allah da sifofin Allah kawai mujarradin abin da ake bukata ka karanta suka san wanda kuma ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahida sai ce man ahsaha dakhala janna Allah yana da wasu sunaye guda 199 ba daya sai manzala ce man ahsaha wanda ya kiyaye su nan kiyaye su ba ana da ka haddace su ba kaje ka haddato huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim wannan hadisin ma bai da inganci yana cikin sunan Tirmidhi wannan sunayen bai da inganci cewa annabi ne bari kuma sunayen Allah yanda suke fahimta ba haka bane cewa sunayen Allah ɗari ba ɗaya ne ba haka bane ba wanda sa adadin sunayen Allah sai Allah annabi yana yin addu'a Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan minni a wasu asarta bi fi ilmul gabe daga yana ya ubangiji ina roƙonka da dukkanin sunan da naka ne wanda ka abanci kanka da shi ko ne ko ka saukar da shi a littafinka ko ka sanar da wani bawa daga bayan ka kenan a sunayen Allah akwai sunan da Allah bawa ɗaya sanar ko kuma ka zaɓi shi ilimin gaibin ka kenan akwai sunayen Allah ba da sunayen Allah ne amma suna gaibin Allah babu wanda ya sani daga sunayen Allah la tuhusa wannan hadisin na kawo yanzu cewa inda lillahi tis'anu inasman ba sa nuna cewa sunayen Allah ɗari ba ɗaya ne Allah yana da wasu sunaye ɗari ba ɗaya an fahimta kenan wayannan suke bantattun sunaye ne misali sai na ce zan yi tambaya duk wanda ya amsa yana da naira zan ba zan ba ina da naira ɗari zan ba shi wannan na nuna cewa ban da wata kuɗi ta naira ɗari baya nuna haka a wannan naira ɗarin na ware ta zan yi ne kenan zan ba shi to akwai su keɓantattun sunaye na Allah casa'in da tara duk wanda yake zai shiga aljanna to kiyaye su shi ne ka san su ka haddace su ka san ma'anarsu ko ka muta wa Allah ne inda kuskuren da ya fi yawa ya za a bauta wa Allah da sunayensa isa da yawan ba mu san ya za a bauta Allah da sunayensa babu abin da ke yawa ƙura ya kai sunayen Allah da sifofin yawa ne. kuma yana babu wata bauta a ƙarƙashin su daga sunayen Allah bautawa Allah ke yanzu a nan mun karanta wa ga Allahu ghafuran alaysa kadhalika yanzu da ni da ku dun mun ji Allah mai yawan gafara ne daga sai min imani da farko Allah yana da suna al yana da siffa ta gafara haka ne to kuma duk wasu abubuwa da Allah ta'ala an yake yin gafara sai mi wannan aiki dan mu sami dan mu sami gafara kage da ake bauta wa Allah da sunan Allah misali sami'un ne haka ne ko kaga dole Allah yana da suna as yana da siffa ta as-sam'u to tunda mun yadda Allah yana da suna mai ji kuma yana ji kenan duk abin da muka san Allah baya san ji ko a fili ko a koyi sai ne ne nan sai mu ki aikata shi ta mun bauta Allah da sunansa ne kenan a sami Allah sunansa Albasiru yana da siffa ta ne ta gani kenan ko a daki muke a kulle mun san Allah yana ganin mu kenan duk abin da Allah baya so a gani to kan mu bari mu dan Allah yana ganin mu an fahimta to wannan shine inda ake bauta Allah da sunayensa ba wai kawai karanta ka ce sunan Allah kaza ba Allah mai yawan karɓar tuba ne da kai man laifi zai kai malaka tuba zuwa gare shi Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne Allah mai mulki ne da ka ji za ka yi jin kai sai ka tuna to Allah shi ne mamallakin mamallaka in ya ga dama zai karya ka ka ganin kuma aljabbar mata su mutu ko nan ma kai kai kai ka ka bota Allah da sunansa aljabbaru subhanahu wa ta'ala daga sunan Allah ba mujarradin kawai sunan bane a karanta a haddaci kuma bota Allah yake da shi yasa malaka komai yawa a cikin alqur'ani an nuna lokaci yayi nan za mu tsaya insha Allah wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin